to ƴaƴan kaga alaƙar su ƴan uwa li ummai ne kuma alaƙar su waje ubannin ɗawa da ɗan ƙani ne ƴaƴa amoma ne kaga wani ƴaƴa amoma asibai ne wajen ƴaƴa zamawansu ƴaƴan li ummai masu ji da farali ne to sai su yi gado duka a ba su kasonsu na cewa ƴan uwa ummai ne sannan in wani abu ya rage sai su dawo kuma su ɗauki abin da ya rage na auzaujin a hadu ma imla ummin auzaujin yau wato shi ne to mun gama da babul hajab hmm. alaikum salam na Hmm. Hmm. shida hmm? sai an ka sa hudu hmm. kashi ɗaya ciki uku da sun ka rage eh, sulusul baki eh, sulusul baki in mata ce hudu ake sawa a bata guda ya rage uku sosai sai uwa ta ɗauki sulusul baki abin da ya rage uba ya ɗauka eh, ta asibar in kuma zauju ne za a kasa shida a ba shi uku shi ya rabi abin da ya rage uku sai a ba ta sulusul baki abin da ya rage sai a ba uban na. na. Hmm. eh yana yi kuwa na to mun kare babin ta'asibi ko to kuma nan ya kamata mu aje insha Allah darasi ne kamili ne eh, kaka shi ma misali uba ne yana gado da tasibi yana gado da faraji hmm. an abin nan ko alaikum salam eh shine ai shine magana ɗiya ta yi aka eh in an ke wato za ta yi gado a kan ɗiya ya yi mata ƙarfin gado bisa ta yi gado a kan ɗan uwanta ne li'umi a gane ko? Hmm. ko kuma ɗiya ce ya zo ya aura idan ya rasu da ta yi gado a matsayin mata gane ta yi gado a matsayin ɗiya don matsayin mata rubu ita ke samu matsayin ɗiya rabi take samu duk waɗannan abubuwa suna faruwa eh ya auri ɗiyarsa bai sani ba eh ya tahi ya bar garinsu ya bar ƙasarsu inda an ka sai ita ma ta ta tabbi tabbi shi can cikin duniya ba ta san shi ba sun ka haɗe can sun ka yi aure bayan sun ya hayayyafa mutane mutanen da sun ka san sun ha gane aike ai ubanki kai kuma ya ka shi ke da ba wanda za a yi hmm? eh ya ɓaki amma kuma sai bayan ya mutu ne sannan an haga ne to kaga dole ya mutu na matsayin mata sai sai ta yi gado a matsayin mata eh, da ta yi gado a matsayin eh, ta yi gado a matsayin ɗiya ya yi ta yi gado a matsayin mata sai saboda ɗiya ta yi karfin gado bisa ga mata hmm. na'am hmm. shi ma iri haka ne bai sani ba eh, ya tahiya ta yawo ita ko ta tahi bid'a yi sun kaɗu ce wani gari ba wanda ya san su kai sun kai aure tana gani kamar ta yi karuwa ta samu yaro a shi ba sani ɗanta ne ba ta sani ba Eh. ita wurin su ƙwaruwa ce tsohuwa ta samu yaro ƙwaruwa ce a wuri suke gani hmm. ƙwarai kuwa na Mm. Hmm. duk magana guda ce auren na wakewa hmm? kawunta eh to kaga ta yi gado da matsayin abin nan matsayin mata ya hita yi gado don in kawo ne ba ta ma gado hmm. sai da ita batun nono na eh eh can ya lalata aure amma in ba gane ba sai baya mutu a gano shi kenan auren eh, wato za ta yi gado don ya mutu ya bata matsayi mata hmm. eh to aure ya lalace eh aure ya lalace hmm. eh Hmm, ba mai gado wani don auren ya riga ya bude hmm, amma in ɗayansu ne ya mutu ɗayan na gado saboda lokacin nan bisa ga shuhuwa suke ba bisa ga sarihul haramu ba ne akwai shubuha cewa ko ne ya ɗauki kai ne na miji ne wancan ta ɗauki kanta mace ce mai aure hmm, dukkan zuwa haɗu akan shubhatun nikah akwai gado tsakanin hatun nika hmm. hmm. hmm. dan yana gadon kakatai kuma yana gadon baba ne kuma dan uwa ne li ummi eh kai ga shi ɗanai eh mm eh hmm. Hmm. Ah, wannan da ko wannan wasa ce al'adu ne amma dai ba su da kyawu abin da shari'a ta ce ɗiya ta ce yarka ce shari'a ta ce hmm. ga shari'a ɗiyarka ce ya fi kyau ya ce mata ta a kwarai kuwa hmm. al'adunmu ne marasa kyawu duwaka bayan da za a yi tun da ba su da kyawu su koma shari'a hmm. ko ta ina inda ji kan kace tsiyar ce kuma ka ɗauke ta matsayin ya yahi sawaba da shari'a bisa ka ɗauke ta matsayin mata wannan ko kaɗan bai dace ba bai dace ba bai dace da shari'a ba hmm. ba da ma bai hmm. wannan al'ada ce ba ta da kyau hmm. iya ne jikokinka ƴaƴanka ne ƴaƴanka sosai na shari'a akwai gado tsakaninku kuma babu auratayya tsakaninku ko da ya zama jika na ɗari inda an gane sassalar kace ware kuwa wayin sa faɗa hmm. na'am eh? eh bai da iyaka inda salsala an galo ta eh wajen gado ko da wato kaka na goma ne inda salsalan ta bi haccan to akwai gado sannan kuma babu auratayya hmm. Deu bucô? Ó. Não. Eh? Eh. Ai maganar ta kare wannan. Aka gano aka gano auren babu shi. Auren babu shi. Sai kuwa Eh, wannan ta ƙare to ya ta da arziki da ya samu da ta ko kuwa ta wannan waje ya kamata ya gado wajen matsayin da ya ta gado Allah sawa ai salati ga annabi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ورحم على محمد وعلى محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب العاتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين الإسلام فانصر عبادك المؤمنين على الرحمن الرحيم يا رب العالمين الله متانم دكي Allah muta musulmi wanda ba su lahiya wanda a asibiti da gidaje bisa hanya Allah ka musu Allah ka ba su lahiya Allah mutanenmu da ke cikin tsanani nan Najeriya da kasashen musulmi duka ya Allah ka musu mahita Allah ka isan musu Allah mu da wannan hitina ba ta kawo gare mu ya Allah ka tsare mu Allah ka hana mu ganin mugun gari Allah mun ji mugun ji amma Allah ka hana mu mugun gari ya Allah wa'annan mutane ke mana makirci duk inda suke ya Allah ka san su Allah ka bi su da makircin Allah ka isan mana gare su ya Allah malam da ke kantar da mu Allah ka yi musu albarka Allah ka wajen isa albarka Allah ya ƙara malam sani mu ko Allah ka ba mu fahimta Allah wannan karatu da muke Allah ya sa mu hare shiga aljannan mu Allah ka sa mu amfani da shi akan sunna Allah ka sa wannan karatu da muke Allah ka ba mu buɗe ka sa kuma mu amfani da shi akan sunna ba akan afani ba الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين